Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta mata yan kasa da shekaru goma sha bakwai ta kasar cewa da maina national ta mata ta shan kashi a hannun kasar Morocco da ta karkare ta da ci goma sha ɗaya da banza Star General Sani Kunce na bambirin bai Wannan wasar tana cikin tsarin tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na mata yan kasa da shekaru goma sha bakwai da zai wakana kasar india a wannan shekara ta kuma karawar na cikin zagayi na uku na neman shiga wannan kwambalar ta mata ta kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ta duniya yankin nahiyar afirka idan muka leka ƙasashen turai kuwa ranar jiya ne ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sha kashi a gida a hannun cadix da ci ɗaya da nema wannan kashin da barsa ta sha a jiya a gida ya ƙara jefa fargaba da ma tsoro a magoya bayan ƙungiyar ta fc barcelona da ya tunawa magoya bayan da mawuyacin halin da kungiyar ta samu kanta a kakar kwallon kafa ta bana tun farkonta ta wannan shekara a kasar spain duk da yake tun kama ragamar kungiyar da shavi ya yi ta samu farfaduwa har ma tana matsayi na biyu yanzu haka a teburin la liga da maki 60 da kwantan wasa guda ita ko Cadix da ta shammaci Barcelona a gida a ranar jiya yanzu haka tana matsayin ta goma sha shida da maki talatin da ɗaya kawai a wasannin La Liga na Spain na wannan shekarar ta bana. Abin da ya ƙara ma magoya bayan ƙungiyar takaici shine bayan da ta sha kashi a ranar Alhamis a Camp Nou a gida hannun Intract Frankfurt ta ƙasar Jamus a wasannin ƙwallon ƙafa na Europa League na bana inda ƙungiyar ta Jamus ta bankaɗike ta daga wannan gasar bayan ta zurɗe ta da ci uku da biyu a ci gaba da wasanni na tennis na ƙasar Spain yanzu haka umber ɗan ƙasar faransa ya kai ga zagaye na biyu bayan da ya yi wa nakashima ɗan ƙasar amurka ci shidda da uku shidda da biyu sai kuma haris ɗan ƙasar brazil da ya yi wa karbales bayana ɗan ƙasar spain ci shidda da hudu shidda da bakwai shi wan ɗan ƙasar koriya ta kudu ya sallami benuwa ɗan ƙasar faransa da ci shidda da hudu shidda da hudu sai defa benuwa ɗin ya yi kaca-kaca da ragar buga kwallonsa na tennis din saboda cin da aka yi masa wanda ya fidda shi daga gasar ta kwamfalar ta barcelona ta kwallon tenis ta wannan shekara ta 2022 da muke ciki wannan dai kwamfalar a san cewa rafael nadal dan kasar spain ne ke rike da kambenta kuma ba zai samu damar kare wannan kamben ba a bana saboda ciwon kafada da yake fama da shi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.